بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Dukan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin kowa da komai, da ya nuna mana wannan lokaci da a yau goma sha uku goma sha hudu ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da shida ga watan fabrairu shekara ta 2012 biyu za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafi mai albarka al-aqida ta tahawiyya ta babban malami al-imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari uku da ashirin 321 Allah madaukakin sarki ya cikin shi da gafara ya rahmace shi a darasin mu na jiya mun yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi tarjamar wannan mawallafin wannan littafi جاءت إذن الله تعالى دامش بشكل لتام كيفي الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عز وجل يجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله عز وجل هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء منه أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن كفيل وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حكم الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين ما ليتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله منا فاراwa da sunan Allah wannan yasa kake ganin malamai a rubutunsu suke farawa da sunan Allah بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا جاء الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل الإمام الرحبي في أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على من أمى حمدا يجل عن القلب العمى أكا سبوتها بسم الله suke biyo bayan shi da godiya ga Allah maɗaukaki. Wa sallaitu sallallahu rabbi ala riba محمد المهدى إلى الناس من الصلاة وعترته ثم صحابته ثم من اللهم عن الإحسان بالخير والبلاء yace bismillah muna farawa da sunan Allah Allahu shine babba a cikin sunayen Allah madaukakin shi yasa sunayen da suke biyo bayan shi sai yake nuna suna bayani ne akan wannan suna idan ubangiji Allah madaukakin sarki zai jero sunayensa yana farawa ne da Allah sai biyu sunayen Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga alhayyu sunan Allah alqayyum sunan Allah amma ya biyo Allah huwa Allahu allazi la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu yake arrahmanir rahim abin da yake nufi Allahu shine al-ma'budu bi haqq shi ke da al al'uluhiyya subhanahu wa ta'ala kenan kaga sunan shi Allah sifar da take dauke da shi ta abauta mishi shi shi kadai wa da hula shi kala kamar da aka sha bayani duk suna yana dauke da sifa sunan shi ne Allah sifar da take ya sifanci da shi kadai za a bauta wa da hula shi kala ar-rahman sifa ce ta rahama suna ne kuma na shi wanda ke da wannan sunan yana da rahama subhanahu wa ta'ala kuma rahama ta ce tana da alamu da ake gane ta kamar ruwan sama idan aka ruwan sama rahama ce ta Allah madaukakin sarki ta Allah ta'ala ce a cikin suratul rum wanzur ila asari rahmatillah ku dubi alamomin gurabuna rahama Allah ubangiji madaukakin ar-rahman shi Allah madaukakin sarki shine mai cin kai mai rahama ar-rahim bi subhanahu wa ta'ala kenan a wannan yana da sunaye guda uku yana da Allah yana da ar-rahman yana da mushrikai na larabawa sun yi mutum cewar sunan Allah ta'ala a rahman da su yadda da cewar yana da sunan a rahman ba Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum isjudu lirrahman qalu wa man rahman idan aka ce da su yi sujjada ga ar-rahman sai kuma su ce a'a to waye kuma ar-rahman sai Allah ta'ala yake da su walidu Allah aw rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna to a wannan aqida ta mushrikan larabawa na bisu yadda da Allah ta'ala ar-rahman ba akan haka jaham ibn safwan da yi yake cewa sunayen Allah kowanne suna ba in kira sifa suna ne kawai babu sai ya zama kamar sunan gama garin mutane ke kaga sunan Muhammadu na ungoku ai sunan shi ne Muhammad sunan Mustafa na ungoku inda yake ba sunan shi Mustafa ba shi da sifar jabaɗe amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad sifar wanda ake gode subhanahu sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad abinda sunan kuma sifar da ta kunsa wanda ake yawan gode kuma kowa ya ce da dole a gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka da shi to amma wanda ba shi ba ba sunan ne babu sifa al-mustafa zaɓaɓɓe ta ce shi ne wani? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sunan shi ne kuma sifa amma wanda ba shi ba suna ne to haka suke neman su mai da sunayen Allah ya zamana suna ne babu sifa duk wanda kaji ya faɗi wannan da kira ba ka sani ba a kira shi da ahlus sunna ba ka tabbata ar-rahim da yawan jin sai al-imam Abu Ja'far al-Bahawi ya bude littafin sa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkan godiya kafinta ta tabbata da Allah mahalicci alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata da Allah mahalicci ana cewa alhamdu ne da hurta godiya ka hurta ta da lafazin alhamdu da Allah ta'ala kai take wanda zai yake nuna dukkan sifa da yabo na kamala sun tabbata da Allah mahalicci lafazin alhamdulillah lafazi ne godiya ce da ake ma Allah madaukakin a lokacin da mutum ya samu wadata sai ce alhamdulillah a lokacin da bala'i ya afka mashi sai ce alhamdulillah za a ce kai wane an yi hatsari da wane da wane da wane sun rasu wane ya kare a cikin ya kare sai ka ji a ce alhamdulillah na haka mun gane wannan da ke ko cika godiya ta ubangiji Allah domin abin da ya yi masa. ya fi kalista ba shi a matsayin jikin wanda ya rasu ba Allah bai san shi ba ta kan yi rasuwar ita ta fi alkhairi a gare shi a daidai wannan lokaci kun gano wannan da ke ko saboda me kila ya ginu akan tafi ya ginu akan aqida ya ginu a ya yi ayyukan alkhairin da ya bai gifta mishi in ya rayu nan gaba kaɗan sai waɗansu abubuwan da za su lalata mai aikin gaba ɗaya to da ya ci gaba da rayuwa aikin nashi ya tarwatse baki ɗaya da rasu a wannan lokacin ba a zai rasu a wannan lokacin kenan da kace alhamdulillah na an ci a masa rasuwa ba a tsara ta wani aka ce ya kare ya ce alhamdulillah shi ya yi wani rasuwa to amma a shukuru ana amfani da ita ne godiya ce ta biyo aiki yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yace da mutanen annabi dawo i'malu ala dauda shukwa ku yi aiki kenan yanzu idan Allah ta'ala ya baka wadata ta ilimi wadata ta kuɗi wadata ta faɗa a ji a cikin al'umma kaga akwai wanda yake shi ba mai mulki ba ne, shi ba malami ba ne, shi ba mai kuɗi ne amma duk abin da za a zanta cikin al'umma kuma sai an shi kowa da gida wannan falala ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi falala iri nau'i nau'i daban-daban sai ya gode ma Allah ta'ala a kan wannan ba zalaka shi ko hikimarsa ko daɗewar shi a duniya ko sanin ya kamata bane ya bashi wannan in wannan ya ko da suke shi in dai dan dadewa ne a duniya in dai dan kuɗi ne in dai dan ilimi ne in dai dan mulki ne in dai dan wani abu ne da mutum yake tsawo da shi a ko da suke shi to a lokacin da yace alhamdulillah wannan yayi godiya kenan da fatar baki wanda yake ana so ka fito tun daga zuciya sai kuma aiki ya biyo bayan kuma da Allah ta'ala ya ce da mutane annabi Dawud i'malu ala Dawud shukra dan ubangiji Allah madaukakin sarki ne wa alanna lahu al mun hore mushi du ƙarfi kamar yadda kake ganin kana tauna tundan ka ja shi inda kake so haka annabi dauda alaihi salatu wasalam yake mutunci ba maganar sai an sa wuta ba maganar sai an hada shi da makera wa allanna husan adal hukum lakum bi tusnakum bi ba'tikum hal antum shakirun shin za ku gode ma'ana godiya da ta haɗu da aiki Allah ta'ala ya baka arziki bayan ka ce alhamdulillah sai ka yi a aikace kun gano wanda ke kun Allah ta'ala ya baka ilimi bayan ka ce alhamdulillah ta san yadda za ka yi ibada sai ka yi a aikace ta yadda wasu ma kuma za a samar da su haka rayuwa ta bayan ka ce alhamdulillah da baka baki sai kuma aiki da biyu bayan haka ake bukata su kama da ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata da Allah rabbil alamin wanda yake ubangiji ne na halittu da ɗayansu domin al'alamin jam'i ne mulhaqun ne bi jam'i da farkali domin jam'i shi ne al'alam ya ka kace al'alam shine duk abin da ba Allah ba to ko duk abin da ba Allah ma dauki sarki ma ya bashi da gani eh to kenan da aka ce al'alamin ba zan zakar salim bane mulhaq ne don ba shi da mafarkin shi wa kullu ma su Allah huwa alam duk abin da ba Allah ma dauki sarki ba to halitta Allah ma dauki kenan Allah da sifofinsa ba halitta bane abinda ba Allah da sifofinsa ba wannan halitta Isa ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shi ne ubangiji kuma wannan juna ta rabbil alamin da ita ne annabi Musa da annabi Harun kira da annabi Allah ya tabbata a gare su suka kai ga Fir'auna suka ce imani da rabbil alamin sai ya tambaye su ya ce wa ma rabbil alamin kul wa rasul tsabashin kekecewa kai ta fir'auna sai ce wa ma rabbul alamin to kuma menene ubangijin halittu sai bai ce wane ne ba dan sai istifham da ma maimakon yayi da man to wa ma rabbul alamin to shi kuma rabbul alamin ne shi kuma da bai aka yi da dinariya ne da ita ce gairu aka da azurfa ne kun ga ilhadi ke na fir'auna ta'awun ke na fir'auna sai annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce da shi rabbu samawati wal ardi ma bainahuma yusmu kari shine ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai duk abin da ke tsakanin su muddin sun sun kasance masu karkacewa kuma wannan shine abu na farko da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kai ga Fir'auna ce sannan na biyu ya ce an arsin ma'ana bani Isra'il ka kawwa bani Isra'ilawa mara su ma su buɗe da kowa yake abu na farko shine to shi da rabbul alamin shi yasa da mutanansa mutanen fir'auna suka yi imani sai suka ce ne amanna bi rabbil alamin tunda daman da wannan kalmar ake musu da'awa ita ce ta fara zuwa kullum sai suka ce to amanna bi rabbil alamin to saboda tsabagen kidahumanci na fir'auna kada girman kai ya dauke shi da cewa shine rabbul alamin din tunda daman ya ce ma alimtu da kullu ilahin ghaibi kaman ya ce la in takhassa ilahan ya la aj'ala laka min al-masjidin sai ta ce rabbi musa wa harun kun gane wannan da ke ko suka ce amanna bi rabbil alamin sai suka ce rabbi musa wa harun to anan ne yace qala amantu lahu qabla an asara lakum Allah ta'ala الحمد لله رب العالمين قال العلامة أبو جعفر الوراق allama babban malami abu ja'far wanda ake mai alkunya da abu ja'far wanda bayanin shi ya gabata jiya ko Alwarrak al-fahawi al-fahawi ne zuwa garin su faha kamar da mazuka ajiya wanda yake tana abin nan arewacin cikin masar abin nan yammacin kuma kogin ya faɗi wannan ne bi a garin su na masar kenan ya wannan rubuta wannan littafin ne a masar ba a lokacin da yake gazza ko yake askalan ko yake dimashq rahimahullahu azza wa Allah madaukakin sarki bi shafa wannan ita ce abin da za mu iya sakan kawo magabatan shi a duk lokacin da za a karanta littafin malami sai ta ce qala mawallafin littafin shi rahimahullah Allah ya rahama da za ta iya shi in ba ta yi addu'a ba yanzu idan aka ce karanta alaqirar da za ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin yake qala al abu ja'far al-tahawi wa qala sahibu tahawi rahimahullahu azza wa jalla yake karatu mawqa yake qala malik rahimahullahu azza wa jalla yake karatu sahih bukhari yake qala amir al-mu'minin al-imam muhammad bin isma'il rahimahullah ko ma yake ce rahimahullah amma bakin ka ya saba da fadan sunayen malamai magabata ba ta biyo shi da rahimahullah wannan akwai illa a tsakanin mai da kasan da an taɓa wani sahabi sai ka ce radiyallahu anhu kuma faɗi manzo Allah ka ce sallallahu alaihi wa alihi sallama to haka idan an faɗi duk magabata sai ka ce alhamdulillah abin ke nan za ka yi suna da wannan gine da za ka musu ziyara ne sai da kira kuma bawa Allah na yau da rasuwar su shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu Allah ta'ala ya ce hada zikiru bayani a tsere ta ahlus sunnati wal jama'a wannan littafi da muka saka a gaba ko wannan rubutu da muka rubuta baya cikin bayani a tsirar ahlus sunna wal jama'a zai ambato ne na bayani filla filla dake dake na aqidar ahlus sunna saboda na ake kiran ahlus sunna saboda suna bin abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zurci lafazin sunna ba ƙirƙirar lafazi ba domin ka dubi duk wata kungiya da ba ta musulunci ba za ka ga yana nisbanta kanta ne ko dai ga wani gari ko da jagoran wani ƙungiyar. Ina da su jahiliya. An nisbanta ta zuwa ga jihar Shafiya. An ka ɗauki ƙadariya. An nisa an nisa an nisbanta ta ne zuwa ga akidar ita ce alƙadariya. Kun bai ce wannan da ke zo wa ƙasar su ne tanzuna. Ita wannan ta kan kusura ita man an faɗe ta za ga da wani aka jingina amma sunna a rasulun ne ya ce alaikum bi sunnati da sunnati da kuma fara shi kun fahimci wannan da ke ko a rasulun ne ya tabbatar da yake ko yake ita yake wannan bayani ne na da ahlus sunna bal jama'a saboda kullun so suke a hadu kan tauhidi kullun so suke da jama'a kullun so suke jama'a kan su hadu kan tauhidi ba su suke cewa in kana tare da su karke in kana nan karke ma na san ziyara ba fatan ahlu sunna shine a koda yaushe al'umman magabata su gaba daya wa ala ra'atin sunni sahabbai idza ya kira su ahlu sunna wani jama'a kuma da al-imam al-barbahari ya ambata cikin kitabun sharh kuma ya ce wannan shine A ashe kenan yanzu ba ni ne ko kai ba ko mu ko su ba mu ce mu kaɗai ne a'a abin da ke cikin wannan littafin shine abin da yake bayani na aqidar ahlus sunna wal jamaa in ka ji kana da wata aqidar sabanin abin da ke nan to ka sani ta wannan bangaren ba ka cikin ahlus sunna sai kenan da kake ala mazhabi fuqaha ilmi jannah mun rubuta wannan littafi ne kamar da yake faɗa a mazhabar manya-manyan malaman addini abi hanifa malami na farko shine abu hanifa abu hanifa alkunya sunan shi annu'man bin sabit al-kufi inda ke shi malamin suke cewa al-imam abu hanifa ne limamin mazhaba ta farko a wanda ke kalista ba mazahib al-arba'a inda za ka tartib tartibul ilm za ce al-imam abu hanifa sai al-imam malik ibn anas sai al-imam ash-shafi'i sai al-imam ahmad ibn hanbal shi al-imam abu hanifa shi ne al-imam asifa sifa faqih al-milla alim al-iraq abu hanifa an nu'man bin sabit a taimi a tsofi an haife shi a shekara ta tamanin da mun gano wannan ko ya rayu a zamanin an haife shi a zamanin ƙananan sahabbai a lokacin da annabi sallallahu alaihi yake raye sahabban suna ƙanana ba su girma sosai da sosai kamar su abdullahi bin umar kamar su abdullahi bin abbas kamar su anas ibn malik an kalwar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk samari amma su abubakar su umar zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk magidanta ne to shi abin da Abu Hanifa an haife shi zamanin shigaru sahaba a lokacin su ne dan shekara tamanin da hijira a lokacin ai Abdullahi dan Abbas yana da shekara nawa tamanin da biyu a lokacin suna shi haife shekara biyu kafin hijira kun gane wannan mutum saboda haka suka ce ya ga Anas girma ne a lokacin da Anas ya isa garin amma bai tabbata ya yi riwaya a wurin ɗaya daga wurin sahabbai ba shi wa kenan shi al-imam Abu Hanifa ya rasu a shekara ta ɗari da bayan hijira kenan kaga yana da shekara saba'in kenan ko Allah ta'ala ya shi da wa Abi Yusuf da malami na biyu Abu Yusuf Abu Yusuf kaga alkunya ce yaqub shine sunansa shine abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari abu yusuf bin ibrahim bin habib bin sa'ad al-ansari wa kana yu'rafu bil Habib, wa kana an sai da haddasa Habib. wannan bawan Allah wa kana yahduru al muhaddisa wa ya'qabu kamfina wa 60 Habib. ya kasance ni dai gaban malamin Habib. yana haddace hadisai hamsin zuwa 60 ba nan karatun ya tsaya ba sai ya kumu fa yumhiha ala nasi sai ya miƙe ya bada ita da ka muku lura a lokacin da in aka ce haddar hadisi ba fa an amirul mu'minina abi hamsin umar bin khattab radiyallahu anhu a da da isnadin ne kidan kidan haddathana wani haddathana haddathana haddathana har zuwa wani in ya je wani malamin hadisi yana haddace guda hamsin zuwa sittin sai ya miƙe kuma ya kawo su da ka sai kuma zuwa kafin an yi da an yi da yanzu ta ga sai ka gwada ta za ka iya ma haka a'a wani yi zai wa goma wani zai iya yi wa biyar haka wani zai yi ma ɗaya haka yace ba ba dama ya rubuta ila mala ya rubuta ya rasu a shekara ta ɗari da a shekara ta ɗari da tamanin da biyu ya yi karatu a gaban Imam Malik ibn Anas a ba wani ne karatu na gaban ne karatu ya rasu a zamanin abin nan Haruna Rashid a shekara ta ɗari biyu da tamanin da biyu ya rasu Allah ta'ala ya rasu da Ibn Sa'd ya kawo zama shi a cikin Tabaqatul Kubra Tabaqatul Ibn Sa'd Abu Abi Hanifa An-Numan bin Thabit wa Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari malamai ne kenan wa Abi Abdullah da Abu Abdullah Muhammad bin Hassan Ash-Shibani Muhammad bin Hassan al-Shaybani shine Abu Abdullah Muhammad bin Hassan al-Shaybani ya lizinci Imam Malik ibn Anas tsawon shekara uku a wannan lizinta da ya mishi sai da ya ruwaiti muwatta a gaba daga bakin Imam Malik ibn Anas sai da ya karanta muwatta a tare da shi yana da ƙarfin yana da tsantacciyar kwakwalwa mai riƙe al'amuran sosai daga baya kuma ya zo ya lizarci ko ba daga baya ba bayan kuma ya lizarci abu hanifa sosai da sosai da abu yusuf abu yusuf almajirin abu hanifa shi ma wannan yana cikin almajiran abu hanifa amma bayan ya yi karatu a gaban abu hanifa kuma ya yi karatu a gaban abu yusuf ɗalibin abu hanifa kenan ko da ya zama na sun yi karatu a gaban malami ɗaya a lokaci guda shi ya san wannan ɗalibin ya fi shi shi ya sa ma ya lizarce shi bayan sun yi karatu can tare sai kuma ya zo ya lalace mu akwai da muka fitar da fitar gaba a rayuwar magana yana daga cikin malaman a imamu shafi shi wannan abu abdullah muhammad bin hasan ashibani ridwanullahi alaihim ajma'in yanda Allah ta tabbata a gare shi da daya lafazin ridwanullahi alaihim ajma'in lafazi ne da ake amfani da shi da su an yi ko in magabata ne sai a ce rashin duniya in annabawa ne zai a ce alaihimu salatu wassalam amma kar ka manta wannan yana daga cikin abin da nisa masu kofin littafi suke tasarrufi a kan mai wannan ko wanda yake da kafa a samu keken bugawa da tafi za ka yi kake kana samu kana sa kira ba hawiya ne shi kwararre ne rubutu sai ka karawo bayan kafe bayan minti 30 ya rubuta da kake mun gano yanzu ne ake buga su a littafi da sauransu irin radiyallahu anu, alaihi salatu wassalam musa tana tasiri akan wa ma wa ma ya'taqiduna min usuluddin da abin da suke kudircewa a zuciyarsu na abin da ya shafi usuluddin asalin addini da asalin addini ya gini ne akan abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wa yadinuna bihi rabbil alamin kuma suke ibada da shi suke addini da suke bauta wa Allah ubangiji a da shi bai dini na biyu rabbal alamin suke bauta ma Allah ta'ala da shi yana wannan shine kudurin su shine mazhabar su shine aqidar su kun gane wannan da ke so kenan su waɗannan almajiran da suka tashi ba wai Abu Yusuf da Abu Abdullah ba wai mazhabar Abu Hanifa suka yi ta cikin kaɗai ba banda aqida a'a da fitihun da aqidar da haka suke ina fata mun gano wannan da kyau kenan yanzu malikiya take da fitihun da aqidar ba ka zo karanta risala ka tsallake babin farko ba sai ka je babi na biyu kun fahimci wannan da kyau kaga yanzu ta yi malikiya fara'an kenan ba kai malikiya usulan ba wannan shine abin da ake bukata ba irin mutumin da zai ce fil a al ash'ari وفي مالك وفي طريقة جنيد الثالث yace kira kadi al ashari shi a kila ba a sha'iri wa fiqh maliki a cikin kuma malikiya yake wa fi tariqa junaidi al a tariqa kuma junaidi yake shi gare ya raba kanshi da kanshi me zai hana da fiqh da da ba ya huta ba yace na qul fi tauhidillahi mu'taqidin بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم ابتداء دائم بالانتهاء لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغ الأوهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة Mamikin بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى ce na ƙulu muna faɗa fi tauhidillah dangane da abin da ya shafa kaɗai ta Allah maɗaukin sarki shi shi kaɗai ce ne mu'taqidina muna masu kudu da cewa tun daga kokon zuciyarmu bi tawfiqillah wannan fa ya samu ne da gamdakatar farkon Allah da yardar Allah muka kudurce wannan abinci. Wanda muka kudurce shine ya ba baki ɗaya ita mai maqulu muna faɗa ga wani ikirar kenan kuma ikraru sayyidi shuhada shi shine shugaban shi shine shugaban shahidi Kun ga jana neman shaidu mai laifi bai da bane amma ka ce yi kaza yace eh, ya yi. to sai da wajibi al-iqrar kenan sai da shahada in sai ce na kulu muna fi tauhidillah dangane da abin da yake da sade da Allah madaukakin sarki mu mutakidina muna kudurta wannan duk abin da muka faɗa a cikin shi da wannan kuma ba da dabara ba ne bi tauhidillah da dacewa ne da Allah ta'ala ya dace da muke faɗa abu na farko inna Allah wahidun la sharika lalle Allah madaukakin sarki shi shi kadai yake la sharika la kwata kwata ba shi da abokin tarayya kwata kwata ba shi da abokin tarayya lafazin la sharika la karfafa jumla farko ce ta inna Allah wahid shi shi kadai ne din cewar shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya amma dan ya cire maka wani tunani ko hasashe sai yake masa la sharika la ba shi da abokin tare a lokacin da ya kore ma Allah madaukakin sarki ko ka kore ma Allah madaukakin sarki abokin tarayya to za ka hararo abubuwan da abu na farko ba shi da abokin tarayya wurin ibada fil uluhiyyat shi shi kadai ne duk abin da ya shafi wani nau'i na bautar Allah madaukakin sarki azzilla kaskantar da kai abin da ya shafi alkhushu nutsuwa ibada ce قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون irin wannan natsuwa da ake yi a cikin sallah wannan ba a yi kowa ita ce Allah to bil misali ta bi ba za ga wani an kira shi a waya ko lokacin da aka kira shi a waya da bai gane wanda ya kira shi ba sai yake a tsaye amma da ya gane wanda ya kira shi sai ya cire takalmi sai ya tsuguna mun gane wannan da kyau ya wannan an sa yi khushu'i ko bai ba yi gawa ga wani Allah wanda ke wannan illa ne da khushu'i gane ko ya je zai kai da mutum da ya je sai cire takalma kilomita biyu ko kilomita kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi ya zo ya sunkuya in wani ya hangeje shi daga nesa sai ya ce goshin shi yana kasa, kun gano wannan da ke ko wannan akwai natsuwa ko babu irin wannan kushe din Allah mai da ne yasa aka kawo su a kawo yin wannan sadafa ne take sai uluhiyya wannan ba wai yana nuna cewa za a ga da malam ka da shi kawai da kawai da kawai da kake dai a'a ba haka yake amma haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban haƙƙin iyaye daban haƙƙin malamai daban wa a'ti kullu bi haqqin haqq duk mai haƙƙi ka bashi haƙƙi ba wai an ce za a je da malami kilomita ɗaya ka ɗaga zai hannu ba ba a wace ba wani shi ne ƙarshen zai tarbiyya ba kuma an ce za ka zo da malami kuma ka zo kana siffofin da ake ma dole a samu wannan a samu kubutar wannan a cikin al'ummiyar dan ya ce inna Allah wahidun la sharika a lokacin da mutum yi ma wani haka ya hada Allah ta'ala da ya tarayya da Allah ta'ala ko gano wannan da ke ko haka na al-kizafa neman agaji neman agaji shi ne neman agajin da mutum yake neman taimako lokacin da ya shiga mawuyacin shi mota ta kada ko wuta ta kama yana ihu yana kaza sai ka ji wani kowa abin da ya yi imani shi yake kira wani ka je yana kiran Jesus wani ka je yana la ilaha illallah wani kuma ka je yana kiran wani wannan illa ce kwana-kwanan nan wata baiwar Allah yadda za ta haihu tana naƙudan haihu ina so ku zan ba ku aiki kun bai wannan da ko tana nakudan haihuwa yar kenan sai uwa take cewa shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka wannan abin ko kwana goma ba shi wannan kadamun ne fi tauhidi ko kuwa a wannan lokaci da ake nakuda tana fatan yadda ta haihu lafiya ne ko kenan tana neman agaji daga wa kenan sabanin Allah in tastaghithuna rabbakum yi lakum anni yuridukum bi alfin min da malaikati in uwa dole ne a kan dole ne a kan ya tabbatar da shi wannan misalan na ba da misalai ne in kana jin zantuttukan mutane ko kai karan kanka zantuttukan da kake yi ko wanda iyalanka suke yi to lalle ilalla za ka ji ana taɓa tafsiri a hakan nan a lokacin da ka ga ya kore waɗannan abubuwa kaga mun ba da misali akan mai al'uluhiyya kar a sanya ma Allah ta'ala tarayya a wurin ibada hakan nan kada a sanya mushi tarayya a wurin ar-rububiyya cewa ne shine shi ne mahalicin kowa da kowa wannan ya sa na tambaye ku dangane da tsohuwar al'adar malam bahaushe in ya fita roƙon ruwa mata sun sa kayan maza maza sun sa kayan mata sai ka jena cewa ya halluru ka ba su ruwa halluru ɗan sarki ruwa halluru mai rigar ruwa halluru ka ba su ruwa ce. Kun gano wannan? Wannan menene? wannan shirka ce ta rububiya abin da ta rububiya domin ubangiji Allah madaukakin sarki shine mahalicin kuwa da kuma ke saukar da ruwa daga sama wa anzala min as-sama'i ma'an me yasa ba a roƙe shi ruwan ba da kyakkyawar sifa da kyakkyawar yanayi na ba sai a zo ana roƙon wani Allah ta'ala ya hakan nan kore ma Allah ta'ala tarayya a cikin sunayen hal ta'lamu da hutaniya shin ka taɓa jin wani mai suna irin nashi ka taɓa ji to wannan dole ga kudurce shi hissan wa ma'ana kun gane hissan wa ma'ana shi wannan bai yadda a kira shi ar-rahman domin ne domin a kira shi ar-rahman ya yi tarayya da Allah madaukakin amma kuma ya ce yana gafarta mu kuma bigina da kaga ya yi tarayya da Allah madaukakin sarki wani sunan shi ar-rahman wani sunan shi al-ghafur rahim to dole ne bai mana yace inna Allah wahid la sharika la ba shi da abokin tarayya a waɗannan nau'uka guda nawa guda uku fil uluhiyya wa rububiyya wa fil asma'i da shi. ar-rububiyya shine al-af'al shi ayyukan sa da komai da komai ba shi da abokin tarayya a kan wala shay'a mithlu malam ce kwata kwata domin la annasiya ta lidu shay'a ismu la annasiya lidu kuma ko domin ta amalu amalu inna shi ne ismu kwata kwata wala shay'a mithlu kwata babu wani abu irin Allah babu wani abu kamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuwa ya tabbaci ne a faɗin Allah madaukakin sarki da yace laisa kamithlihi shay kenan ko da ka ji wani da suna basir to sunan ne babu sifa gane ko sunan ne ba irin Allah ba kuma Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu sami'an basira yake inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtali fa Allahu sami'an basira wannan ba kaman Allah mai ba domin ganin da dan adam yake yi dudu yana ganin abin da yake gaban shi shi ma idan ta zarai ba ta kai wasu an mitoci ba amma abin da ke bayan shi ɗanfa kwata ba a wannan magana in a shago ne bai san abin da ke cikin wancan shagon ba in a masallaci ne ba ka san abin da ke bayan ka ba ba ka san abin da ke wajen masallacin da shi subhanahu wa ta'ala ba abin da ke koyuwa a gare shi wala a yu'jizu hakan nan kwata kwata babu wani abin da ke gajiyar da Allah madaukakin mun samu na kai guda mai kenan guda uku inna Allah wahidun la sharika la wala shay'a mithlihi wala A yu'jizu kun gane ko nan din na kai kuma muna maimaita cewa kore ma Allah ta'ala abu ka ce Allah ba kaza ne, Allah ba kaza ne. wannan kwata kwata ba ilimi idan baka hararo fitofi na kamala gani in ta ce Allah madaukakin sarki babu wani abin da ke gaje da shi sai ka hararo saboda ne saboda cikar iliminsa da ikonsa saboda haka ne babu abin da ke gaje da shi saboda mai babu abin da yake kama da shi saboda cikin sifofin shi na shi. Eh, saboda mai bashi da abokin tarayya saboda wahdaniyyatihi subhanahu wa ba. shi shi kaɗai ne shi sa, amma in baka hararo sifofi na kamala ba ba sai zama na bayan kai ba misali in ka ce Allah ba zalimin sarki ne. kana nufin me kenan mai cikakken adalci amma in ba kana nufin mai cikakken adalci bane to ba yi ba Allah ba da cikakken dan ta ce wani ba a ba ne, shin ba a ba ne dan bai samu damar yin zaluncin ba sai da in ya samu damar yin zaluncin zai yi a shi Allah madaukakin sarki ba azzalimi bane saboda cikar adalci wannan ne ya zama na kare ta shi ubayyalatu la yaghdiruna bi qimmati wala yadhlimuna Allah habbata khardal yace ubayyinatu wani ne yake yabo yake ambata wata kabila yace ubayyinatu yar kabila ce ba da cikin tokani ba la yaghdiruna bi qimmati ba ta iya warware alƙawari sifa ce ta kamala ko sifa ce ta naqasu kaga kamala ce idan saboda sun isa ne ba sa warware alƙawari saboda cikar cika alƙawarin in ko ba sa warware alƙawari ne dan in sun warware za a da kaɗa musu duka kaga wannan ba gobe ne zango ne kenan wala yuzlimuna na nasa habata qadari ba sa zaluntar mutane jeji da tsayar komai saboda ne ba su da ƙarfi na ga saboda ba su da ƙarfi ne kaga bai yabe su ba saboda haka da ya zo yana cewa shi ba fari bane shi ba baki bane shi ba rawaya bane shi baya sama shi baya kasa shi baya kudu shi baya arewa wadda duka ya arewa. ko ba ta dubi bane kun yi da ko saboda mai shi Allah madaukakin sarki babu abin da ya gaje da shi da kamali ilmi wa kudrati saboda cikin ilmin sa da kudrata ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana Allahu yu'jizuhu min shay'in fis samawati wal ardi innahu kana aliman abuwa wa ma kana Allah ubangiji Allah madaukin sarki ya kasance bi yujibuhu wa ma kana Allah bi yujibuhu min shay'in babu wani abu da ya kasance da zai gajiyar da Allah madaukin sarki cikin samawat a cikin samai bakwai wala fil ardi ko a bakwai saboda saboda yi babu abu da ke gajiyar da Allah madaukin sarki sai Allah madaukin sarki ce innahu kana aliman qadira saboda shi ya kasance da ilimi ya san komai jimmatin wata ce ya san su a dunkule ya san su filla filla ya san su a dunkule a yanzu haka ya san adadin rayukan ɗan adam ɗin da ba su rasu ba a zo a dunkule ke gane a fayyace ya san adadin rayuwar kowanne abin da ya rige mishi saboda waɗannan abubuwa guda biyu bi kamali ilmi ko wata cikakken ilimin sa wa qudratihi da ikon sa wannan yasa babu abin da ke gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala to kenan tunda babu abin da zai gajiyar da shi kaga shi sai ka same shi shine wanda za ka roƙa kai tsaye sai ka roƙe shi ya biya maka bukatar ka saboda bukatar ka saboda me saboda ne wanda babu abin da yake gajiyar da shi wala ilaha ghairu hakan nan kuma babu abin bauta wanda ba shi ba wannan lafazin shi ne lafazin da annaba da zuci ko sai da Allah ma'alakum da ilahin zai sabu wala ilaha ghayr kwata kwata ba abin bauta wanda ba shi subhanahu wa ta'ala qadimun da ibtida shi Allah madaukakin sarki qadim da dadde ne da ibtida ba tare da farko ba wannan lafazin da malam ya kawo qadim malamai suke ce lafazi ne na al-mutakallimin ba lafazi ne da ahlus sunna suke amfani shi saboda haka sai ya ce bilabtida dan ya saba musu kun gane ko asalin kalmar larabcin alqadim tana komawa ne ga dadan abin da ya riga wani abin ya gabace shi amma dai kai shi ya dade kun gane wannan da ke ko ya dade amma wani abin ya riga shi shi ya yi kira alqadim da Allah ta'ala ce hatta ada kal urjuni alqadim saboda ne saboda an samu al urjuni asani wanda na farko sai zama alqadim ke saboda ta suka ce ina ma malam ya ce al awwal don Allah ta'ala ya ce huwa al awwalu wal akhir wal zahir wal batin ina da mun ishara ko wannan magana ce ko bilabtida ba tare da farko ba subhanahu wa ta'ala shine wanda ba shi da farko in ka kallaci ɗan adam shi yana tsakanin babu babu ta gabace shi sai shi sai kuma babu Allah ta'ala ya ce sai fa ta tafi da dunya wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kai sai ta tafi da dunya ya za a kusa ku ce ma Allah wa kuntum amwata kun kasance babu ku wa ahyaakum sai Allah ya samu da ku kuma yi yuhyikum sannan Allah madaukakin sarki zai dauki rayuwar ku kuma yi ku? wa kaga wannan saboda cikar ilimin Allah madaukakin sarki saboda cikar mulkin sa shine na farkon da ba shi da'imun da shi shine wanda yake dawwamaman da ba shi da ƙarshe subhanahu wa ta'ala ke ne dawwamamme wanda ba shi da ƙarshe la yafna wa la yabi la yafna baya karewa wa la yabi baya lalacewa subhanahu wa ta'ala wannan jumla da ya faɗa la yafna baya karewa wa la yabi kaga tawkili ne da da'imun bilantiha lura yasa bai kawo wawu tsakani ba kuma wannan ikra ne da jawabin Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala yace kullu man alaiha fa'al ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا يكون إلا ما يريد ولا يكون kwata-kwata ba abin da yake kasancewa illa ma yuri sai abin da Allah ya nufaci shi bai kasance wannan shi yake kasancewa ma'ana shine abin da kake cewa ma sha Allahu kana wa malam ya sha lam yakun wala ya kunu ba abin da yake kasancewa illa ma yuri sai abin da shi Allah din ya nufa da ya ya kasance ko illa ma yuri sai abin da Allah ya so ya kasance wasara no kenan sai ban mun shi eh abin da ya kasance Allah ya so ne ya kasance eh akwai abin da Allah ta'ala ya so ya kasance gani kamar ke nan, kamar imani da mu'mini kamar musulunci da musulmi kamar sallah da matsalaci akwai abin da Allah ya kaddari ya kasance kamar me kafirci da kafin ne fashin da ɗan fashi ne satar da ɓarawun ne kun gane ko ke nan nan sai mu fahimci cewa Al-irada ta kasu shi nawa kashi akwai al'irada alkauniya alƙadariya akwai al'irada a shari'iyya addiniya ina da ke akwai al'irada wannan al'irada alkauniya alƙadariya ita ce almashi'atu shamilatu li jami'il hawadith ita ce ganin daman Allah maɗaukin sarki da ya gama komai da komai subhanahu wa ta'ala kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wasallam yake cewa wala yanfa'ukum nusuhi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu an yughyikum idan Allah yayi nufin halaka ba wai in Allah ya so ya halaka nan domin abin abin nan al ce kake ganin suke lissafa ilimin yana cikin shi kashi da ilimin tafsiri domin a nan ne za ka fayyace cewar da al'irada a shafiya da kuma al'irada a kadari haka nan Allah ta'ala yake cewa walakin Allah ya yaf'alu ma yuri sai Allah ta'ala yana aikata duk abin da ya gada ma wani ko amma kace Allah yana aikata abin da ya so a ga sai ba hausa ya tambaye ke yanzu fasin da aka yi kenan ko shi ganin jiya ko kaza kaza kamar da ka fassara Allah yana aikata duk abin da ya ga rana babu wanda zai tambaye ka ba wanda zai ka zaka fassara domin mashi'a ce alqadariyya akwai kuma al-irada ash-shar'iyya ad-diniyya ita ce take kunshe da ma'anar al-muhabba ita za ka fassara da so ita za ka fassara da yarda kamar me kamar da Allah ta'ala ya ce, yuridu yuridu bikum al-usra yuridu bikum al-yusra yuridu Allah bikum al-yusra ولا يريد بكل حسرة ولتكمل لعجته ولتكبر الله على ما هذا فهو الله لكم لكي يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم ألا ينا سجك في تبوكم هذه مسارة ألا ينا سن في تبوكم يريد الله بكل حسرة ألا ينا سن يتوب عليكم هذا الله ya kaddari da kowa kamata Allah yana san yuridullahu liyaj'ala alaykum ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haram Allah bai nufin ya sanya muku kunci a cikin addini inna ma yuridullahu liyuhibba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatahira duka ga wannan al-irada ce ash-shar'iyya wacce kuma irada ce al-kauniyya wala yakunu illa ma yurid ba abin da yake kasancewa sai abin da shi Allah madaukakin sarki ya nufa la tablughu al-awham tunani tunanin mai tunani cincinin mai cincin baya sawa ya gane hakikan Allah wala tudriku al-afham fahimtar ne fahimta ba ta sawa ya fahimci yadda Allah madaukakin ke abubuwa kenan tunanin mai tunani hangen mai hange, hangen nesa mai hange, ko fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya gane Allah subhanahu wa ta'ala. Shi sa ba a tsora ilimin sanin Allah maɗaukin sarki ga masu tunani ba. Ba a tsora sanin Allah maɗaukin sarki ga masu fahimta ba. Sai Allah ta'ala ya turo annabawa don su yi bayanin Allah subhanahu wa ta'ala. Domin masu tunani ko masu fahimta. suna tunani da fahimtar abubuwan da suke ana kallo ko ana ɗan dauna ko ana ɗan ɗanawa, ko kenan biyu ko ana jin shi a jiki nawa kenan uku to da wannan ne mai tunani zai yi tunani akan wannan ko mai nazari da nazari yake ubangiji Allah madaukakin sarki ba da ɗanɗano ake gane shi ba da ji a jiki ake gane shi ba ba da gani ake ganin shi a nan duniya ba ya sa sai ya turo da annabawa yi bayani shi ya ne subhanahu wa sa shi ga shi addini yi ba ala uquli bidah ba a sanya addinin nan a tunanin mutane subhanahu sai Allah madaukakin sarki ya turo annabawa wala yushbihul anam shi Allah madaukakin sarki kwata kwata baya kamance sai da babu wata halitta da sai kama da Allah mai wa laysa bi mauludi wa laysa bi walidi wa laysa lahu shabh wa laysa lahu shabh ta'ala ba shi da shi da kwata kwata wa lam yakul lahu kufuwan babu wani wanda yake irin babu wani abin da yake irin subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukakin sarki hayyun rayayye ne la ya mu kusa kusa baya mutu subhanahu wa ta'ala saboda ne bi kamali hayati domin cikar rayuwarsa shi baya mutuwa shi yasa aka ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut in ka dogara sai ka dogara ga alhayy wanda baya mutuwa amma duk wani wanda ka dogara gare shi wasu abubuwa suna fa kasan kun gane ko Allah ta'ala malai faɗa mana dazu wala shay'a bi wajhi babu abin da ke gaje da shi amma wannan wannan abin sai yake zama wani abu a baibai yake neman ya shiga jikin mutane an tsari ta zai rubu bashi ta wata hanyar da ba ta kai tsaye ba Sun haka ce an buɗe ma'aikata ba da su ma'aikata ko ma'aikata ka za ta su ma'aikata bayan ka je ka ba da takardunka sai kuma a ce to sai ka bi ta sama wannan cin ana faɗan shi a baki yana shiru yana shiru sai da za cewar ba a magana to sai fa an dage da addu'a ko ba kai ke ba sai ya tafi sai ta bi ta sama sai ka da an ma ya shi ga cikin mutane in ba ka da wani ka ta ba ka da wani sau nawa wanda kake da shi za ka yi magana ya ce wallahi shi ma abin ya fi ƙarfi ko ba kai ke ba to me magana ce to wallahi sun shike miki din nan aka ce ba kowa ya sa hannu in ya gara ma ya dauko maka inda shi ya sa hannu yace wallahi abin da ka san ko wani kake ji da shi kai mai magana ce, wallahi da harkar aka bayar da sama bayan kuma kai za dogara da shi ko kuma bayan ta kammala dogaro da shi ta gama shirya za ta same shi sai ta ai bar aiki jiya ko kuma ya ina yiwuwa Saboda haka za ga abubuwa ne da yawan Wanda yake suna abin nan. To amma idan ka dogara da Allah a duk abin da ka yi sai ya zama na sauran al'akudu ne da shafa. Kamar yadda za ka yi addu'a kuma ita wani ko haka za ka ce da wani to mun gabatar da kasu dai muna kuma neman taimakon Allah ba. da yawa akwai waɗanda suke a yanzu nan a kwanan nan a shekarun nan sun gabatar da kafi ba wani wanda suka sani a sama in ba Allah mai kuma shi suka roƙa kuma sun wuce zai ya tona da ke ko a shi nan abin da ake faɗa cewar sai kana da wani abu a sama kenan har yanzu kido da kake karantawa kana karanta ta ne a fata baki ba ka ta fi a kan Allah shi hayyul la ne da baya mutuwa qayyumun la yanam tsayayye ne da baya mutuwa baya bacci subhanahu wa ta'ala tsayayye ne alhayyu alqayyum sai wata ta ce shi karan kanshi ya tsayi da kansa ya tsayi da karan kuma komai yana damfaruwa ne da subhanahu wa ta'ala kun gane ko wa min rahmatin ko min ati an taquma as-sama wal ardu bi amri wa yumsiku as-samaa an taqa 'ala al-ardi ilabi shi ke rike da sammai bakwai da kai sai bakwai dan kada su sai su kama an shi ke rike da sama kasa ba da ƙasa shi ne wanda yake laye na baya bacci cewar baya bacci saboda me saboda cikar ayyuni yake shi Allah madaukakin sarki ce Allah la ilaha illahu al-hayyu a ayar da take take ayatul kursi ayar da take take afdalu ayatul qur'an ita ce ayar da take dukkan ayoyin alqur'ani ita ce ayar da take take da gabobi guda goma wacce take ta kunshi a tauhidin rububiyya da uluhiyya da al'asma wa sifat kuma kuma da mun wani a cikin al'asma Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum shine al-hayyu rayayyen sarki wanda baya ne al shi ne wanda yake tsayayyen da baya tafiya subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce la ta'khudhu sinatun wala naw dan yayi maka bayanin kamalu hayati ke cikin rayuwarsa da yake alhayyu la ta'khudhu sinatun wala naw dan ka fahimci qayyumiyyati yake lahu ma fi samawati wa ma fil ardh سبحانه وتعالى قالت أن ذاك دوبرة وتوكل على الحي الذي لا يبقى فدوبرة على الحي الذي لا يبقى خالق بلا حاجة سبحانه وتعالى شيكي شيكي حلتة دا يا يا حلتة بعدين ينا بكاتر حلتة سبحانه وتعالى يا يا حلتة بعدين ينا بكاتر حلتة بعدين يا حلتة ينا بكاتر بتكالا مشكلة ta ƙara mai komai ba raziqun bila mu'na shine mai azurtawa ba tare da wahala ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala shi zai ce wa ma khalaqatul jinna na insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin da ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati yace wa ma khalaqatul jinna ban halitti duniyar aljan ba baki ɗaya, wal insa ban halicci mutane ba baki ɗaya, illa liya'budun sai don su ta ni da ibada. Mun ji Yanzu na tambaye ku don wa aka yi duniya da lahira. Ba eh? a ta Allah maɗaukin sarki da ibada. Abu su gudu yawan gwandaji. an ce ta aka ta tari jiya ne zai ganin jiya daga sa'atan malamai ga nan sosan alƙur'ani Allah maɗauki sai a ce an yi duniya da lahira dan manzon Allah bai ana ba da fadalar manzon Allah wanda yake bari ubi ya farzanta da wani ai ya isa fadalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah ta'ala ya bashi alƙur'ani subhanahu wa ta'ala mumitun bila makhafa shi ke kashewa ba tare da jiki ba subhanahu wa ta'ala shi ne mumitun bila makhafa mai kashewa ba tare da jiki ba ba'ithun bila mashaqqa shi ke tayarwa ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala waɗannan duk suna nuna mana cikar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala cikar mulki wani fa mai mulki ne amma ba shi da damar ya kashe ta kusa ma ba shi da damar ya kashe sai dai kotu sai za ta yanke hukuncin kisa ita karan kanta kotu in ta yanke sai an daga sai an sake dagawa sai an sake dagawa ko ta yanke ba da damar ta zarta kuma sai wani ya sa sai ga duk abin ba wai mutum ɗaya ne ba ba mutum ko a kotu sai da sai alƙalai sun taru ba ɗaya ba kuma mutum kun kuma za a ta rago ne za a bi daji ne za a bi tsaura ne a kifan sai ce to kuma yanzu ya za a yi ba tare da an ba nan ta wasu dabaru sai za a yi kisan amma kuma ba tare da wani abu ya zo ba a shi kenan tsoron ake ta ko ina da an yi da mini ba da shi ba subhanahu wa ta'ala ne mulikin bilal shi ke ɗaukar rai yaro tun yana ciki shi ke ɗaukar ran yaro ran mutum bayan shekara kaza bayan shekara kaza bayan shekara shi ne ba'isun bila mashaqqa mai tayarwa ba tare da wahala ai Allah madaukin sarki babu abin da ke gaje da shi duk wannan malam yana mana bayanin babu abin da ke gaje da shi har inda kana jin wani abin mai wahala da tayarwa da kirkirar halittar wani ko wahala sai kirkirar ba ta zama da wahala ba sai tayarwa ta zama da wahala haka wani ya zai zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yanzu idan muka zama da digaggiyar ƙashi ya ɗauko mai abin da dabba da ta dagwaye ya ce yanzu idan muka zama haka ne za a tashi تتكلم على الجوده ولا مثلا كن خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره تتي والذي تاك ايتا شنو وندي يتاجي حلت تكون فرقا اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع خلقها فقواها واخلق وشا ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك ضحاها ثم بعد ذلك ne shine ba'ikun ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalq lam yazdad bi kawnihi shay'an lam yakun qablahu min sifatihi wa kama kana bi sifatihi abadiyan zalika la yazalu a abadiyan malam yana bayyana mana abin da ya shafi shi kuma Allah yace ma zala kuta kuta Allah madaukakin sarki bai gushe ba ma'ana tintin har yanzu ne a madan abbas bishi fati da sifofinsa qadiman tintini qabala khalqihi kafin halitta ba wai sai da yi halitta ne yake da sunan alfani a dama yana da suna na alfani da tun kafin ya yi halitta halittar alama ce a asar ne na sifar sunan shi ne alfani kamar yadda ruwan sama ya zama asar na ne na rahamarsa lam yazdad bi qawlihi shay'an bai ƙara da wani abu ba lam yakun qablahu min sifati shi da kun gane ko bai ƙaru da wani abu da ya halitta ba wanda yake da ba shi da shi kamar da muka ba da da shi sai da ya halitta yake da yanzu bai zama na yana da wani sunan kuma ɗoriya ko yana da wani abu ɗoriya a kai wannan ba a'a halittar ta nuna mana asar na sifa shi ne al ta nuna mana asar na sifa shi al-khaliq subhanahu wa ta'ala wa ma kana bi sifatihi azaliyya to kamar fa yadda ya kasance da sifofin nan naka tintini kadhalika la yazalu alaiha abdiyya to hakan nan ubangiji Allah madaukakin sarki bai gushe ba da waɗannan sifofin har abada kaga wani ya zama raddi kenan ga sun bin shi da ya ce sunayen Allah ala ba su da shi ko kuma sifofin Allah madaukakin sarki mu da su a sifofin alamomi ne abubuwan da ya halitta alamomi ne na su da yake ba wai daman yana da wannan sifofi bane ba wai sai da ya halitta bane ke da wannan sifofi ba da ta'ala ina da ra'ayin ta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان